Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karan muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Aisha Ma'azu muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji abin da yake ciwo al'ummar garin Kurgui na jihar Filato tuwa ƙwarya. Sai kuma rahoto na musamman kan cika shekaru hamsin da kawo ƙarshen yakin basasan Biafra. Kamar da muka saba mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya da mai rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan ƙasar Kamaru a wannan mako. mu kuma ji daga bakin ku a ra'ayoyin da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da hantsi ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce rundunonin tsaro da gwamnatocin jihohin yankin kudu maso yammacin kasar suka kafa sun saba doka. Mai magana da yawun ministan shari'a na kasar ya faɗa wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa a bisa tanade-tanaden kundin tsarin mulkin kasar gwamnatin tarayya ce kaɗai take da ƙarfin ikon kafa rundunar tsaro akwai wasu abubuwa wayanda gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya sun yi tarayya a ciki sannan kuma akwai wasu abubuwa wanda ita gwamnatin tarayya ita kaɗai take da hurumin yin su irin su tsaro kamar harkar buga kuɗaɗe kama abubuwan da suka shafi makamai kamar abubuwan da suka shafi ma'adanai abubuwan da suka shafi haddade iyakokin ƙasa da kuma raba jihohi a matsala ta tsaro hakkin gwamnatin tarayya ne na saga cewa an samar da tsaro a cikin jihohi da kuma dukkanin iyakokin kasar dr umar gwandu mashawarci na musamman ga ministan tsaro a sha'anin watsa labarai ya bayyana cewa gwamnati na iyaka kokarinta na fannin yaƙi da ta'addanci a ƙasar lamarin na zuwa ne a daidai sa'ad da manazarta ke bayyana yadda sha'anin tsaro ke kara taɓarɓarewa a yankuna daban-daban na ƙasar yayin da ake ci gaba da cece kuce akan buƙatar gwamnoni na kafa 'yan sandan jihohi to sai dai gwandu ya musanta zarge-zargen kasawar gwamnatin tarayya ne ya haifar da kafa rundunonin tsaro a yanki mai fama da tashe-tashen hankula yana mai cewa kamata ya yi a tuntuɓi hukumin da lamarin ya shafa a kuma bi tsarin doka kafin kafa rundunonin daukar alhakin harbe jirgin fasinjan ukraine da ya yi sanadiyar rayuka 176 da iran ta yi ya sanya iyalai da dangin mamata fusata da yanke kauna ga gwamnati ya kuma sanya hukumomin ƙasa da ƙasa bukatar a yi adalci a kan lamarin yayin da dangin mamatan suke jimamin rasa makusantansu an fara zancen biyan diyar waɗanda suka rasu yayin da suke fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya iran ta ci alwashin zurfafa bincike akan wannan aika-aika kawo yanzu dai gwamnatin iran ta bayyana cafke wasu da aka danganta da aikata wannan ta'asar amma bata ba da cikakken bayani ba akan haka hukumomi sun gayyato ƙwararru daga kasashen yammaci don ba da gudummawa a binciken amma ba a tabbatar da rawar da ƙwararrun za su taka ba tukunna. iran ta ɗauki tsawon kwanaki uku kafin ta amince da harbe jirgin amma wannan furucin bai gamsar da dangin mamatan ba a cewar wani babban lauya mazaunin washington gainboard hukumomin ukraine sun bayyana cewa kamfanin sufurin jirgin saman za su biya dangin waɗanda abin da ya ritsa da su diyar wasu 'yan kuɗaɗe to amma biyan diya daga ɓangaren iran kuma a cewar wani masanin doka kenneth finberg ya dogara ne da yadda tehran ta yi kudurin shiga lamarin masu sauraro kuna shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell a jiya talata ya bayyana cewa majalisar za ta soma zaman shari'ar tsige shugaba donald trump a farkon makon gobe somawar matakin na biyu na tsige trump zai biyo ne bayan majalisar wakilai mai rinjayen democrats ta gabatar da daftarin tsigewar ga majalisar dattawa mai rinjayen republicans shugabar majalisar wakilai nancy pelosi ta ce majalisar za ta kaɗa kuri'a a yau laraba kafin ta aika daftarin ga majalisar dattawan pelosi ta bayyana haka ne jiya talata jin kaɗan bayan kammala wata ganawar sirri da 'yan jam'iyyar democrats da ke majalisar kimanin wata guda bayan da sakamakon zaben da majalisar wakilan ta gudanar don amincewa da tsige trump bisa tuhumarsa da take yi da yin amfani da ikonsa a hanyar da bata dace ba da kuma hana majalisar gudanar da aikinta tuni 'yan democrat suka buƙaci sauraron shaidar tsofaffin ma'aikatan fadar white house ƙarƙashin gwamnatin trump daga ciki har da tsohon mai baiwa shugaban shawara akan harkokin tsaro john bolton 'yan republicans sun mai da martanin cewa za su kira nasu shaidun cikinsu har da hunter biden hunter biden ya yi hulɗar kasuwanci da wani kamfanin iskar gas na ƙasar ukraine sa'ad da mahaifinsa yake mataimakin shugaban ƙasa. To a gaida Aisha da karanto labarai. haka yake bari mu bude taskar hotonnin namu daga birnin tarayya abuja inda wakilin nasiru adamu elikaya ya nazari kan wannan rana da ake cika shekaru hamsin da kawo ƙarshen yakin basasa na biyafra ga rahoton da ya hada mana janar yakubu gawan ya jagoranci yakin lokacin da ya mulkin soja bayan kashe agoyi iransu wanda ya hau gado a juyin mulkin 1966 da aka yi wa lakabin na kabilar ibo ne don barin shugaban kasa na farko namdi azukoye dan kabilar ibo amma yan juyin mulkin suka yi kisan gilla ga prime minister abubakar a balewa firimiyan arewa sa amadu bello da firimiyan kudu maso yamma sa ladoki kintola da sauransu ga janar yakubu gawan kawo karshen yakin basasar tamkar buɗe babin haɗin kan ƙasa ne da ya dace a ci gaba da mutuntawa zaman lafiyan kasa da jin jin daɗin jama'a duba zancen tattalin arzikin ƙasa ya kamata a duba shi sosai ya kamata a tabbata irin wa'in abubuwa ba su sake faruwa ba a nan ƙasar namu. ga janar yakubu gawan ya buƙaci 'yan arewa su daina ɗaukar jita-jita ta cewa wasu ke haddasa fitina a yankin don rama yadda sojojin najeriya suka wargaza biyafara da sanya marigayi odumigo ojuku ya arce zuwa ghana a lokacin akwai waɗanda suke cewa wai jonathan yana harin mutane wai kaman ibo ne suna rama abin da aka yi masu a lokacin yakin sa wannan ba gaskiya ba ne wannan ba zan yarda da wannan ba kowa ya faɗi wannan zan ce wannan ba daidai ba ne wato su ana karkashin yan uwanmu a arewa wannan ba gaskiya ba ne wannan abin ya hana shi jonathan uh, a yi wani abu wanda ya kamata a lokacin saboda kada a zarge shi cewa ga abin da yake yi a nan manjo hamza almustapha ya bayyana zama da yi da dattawan arewa da ibo don samun salama misali shi wannan yaron da ake kira kano ai ya za a yi ka ga shi shi wannan yaro har zai tashi ya zanto wani abu a yau iyayen shi ba sa najeriya dangin shi duk ba sa najeriya wane ne ya dau nauyin su a wajen najeriya ƙasar ce za ta zauna a gurɓata ta a kashe ta kuma allah kaɗai ya san irin yawancin mutanenmu da suke kudancin yanzu yau suka ɗan tare hanya ko kuma ɗan wani saɓani ya tashi yau zafin magana da ta kai a yau ɗan saɓani yau ɗan ƙanƙani ya tashi tsakanin yamuri da wani mutumin arewa shikenan fa kafin ka ankara a yi maganin abin illallah. yaya najeriya za ta rabo jihohin kabilar ibo su yanke ko sa samu mara bayan neja delta da su make da kabilar ijo shin arewa da yankin yarbawa za su zauna tare ga matsayin gwamnatin najeriya ta bakin ministan shari'a abu abubakar malami najeriya ƙasa ɗaya ce kowane ɗan najeriya na da haƙƙi na zama inda yake so a yanayin da yake so a halin da yake so gwamnati a shirye take ta ɗauki kowane irin mataki na tabbatar da wannan tsari da doka ta zo da shi illar boko haram da ta sanya kisan gilla ga ɗaya daga kwamandojin yakin basasar janar mamman shuwa a borno ya kawo matukar juyayi da zaman doya da manja tsakanin 'yan arewa da masu rajin kafa biyafara in dai ba ta kudurin majalisa da zai buƙaci 'yancin wani sashe ba ta hanyar kada ƙuri'a mawuyacin lamari ne najeriya ta rabu ba tare da fito na fito ba nasura da malika ya murar amurka daga abuja to dangane da wannan batun ibrahim musa kirfi daga kirfi jihar bauchi ya rubuto cewa to 'yan kabilar ibo a najeriya ya kamata ku ƙara ɗaukar darasi bisa ga yakin basasar da ya faru shekaru hamsin da suka gabata wanda kuma ya janyo hasarar mutuwar dubban dubatan 'yan najeriya ku ajiye aniyar sake ballewa najeriya ƙasar mu ce duka mu haɗu mu inganta ta ta hanyar kawar da wariya da nuna bambanci ga 'yan ƙasa To sai kuma harkokin tsaro a jihar Plateau inda masu garkuwa da jama'a suka buwayi al'ummar garin Kurgui kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Zainab Babaci ta aiko mana. Al'ummar yankin Kurgui da ke karamar hukumar Kwamfan a nan jihar Plateau sun koka kan yawaitar ayyukan ta'addanci a yankin su da kwanakin ne kaurin suna wajen yawaitar garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da fashi da makami. Garin Kurgui da yana kan iyaka ne da jihar Nasarawa a kudancin jihar Filato wanda ya hada da gandun dajin Fandam da ya taimaka wa ɓata gari cin karensu ba babbaka. Dan majalisa mai wakiltar kwamfan ta kudu a majalisar dokokin jihar Plateau Muhammad Abubakar Balo ya ce a cikin 'yan kwanakin nan ayyukan masu garkuwa da mutane sun ta'azzara ta yadda mutane ba sa iya bacci ba sa sakewa zuwa gona da kuma gudanar da sauran ayyukansu na yau da kullum. Ta zo da jamu ba a bacci garin kurgui din nan kidnapper in ba su ɗauki mutum ba sun ɗauki mutum ya kai biyar kwanan nan. Ni da nake magana wanda ta haife ni ma sun ɗauke ta. Sun kai minti arba'in suna balle gidan nan ba wani hukuma ba gudunmawa da ya zo. Saboda wannan garin namu mu kurgui yana da mutane sun kai dubu ashirin da biyar amma police kwara biyu ne kawai daya yana duty daya yana gida daya yana duty to ya za ya kama barayi ya kai ga ba ma sai sun yanke nafin ɗin ba su samu kuɗi suna da agent ɗinsu a cikin mu suna ba da namban masu arziki da masu ɗan kokari sai a kira su a waya su ce to wannan watan ka kawo miliyan biyu a daji in ba ka kawo ba za su zo su ɗauke ka yanzu yawancin masu arziki sun bar wurin inyamurai sun bar wurin sauran masu arziki da suke kasa suna shirin barin wannan wuraren mu 'yan siyasa da manyan jami'an gwamnati ba a iya zuwa a kwana saboda lalle idan ka zo to lalle za a dauke ka wata tsohuwa mai shekaru tamanin da takwas ta yi kwanaki goma a hannun masu garkuwa da mutane hindatu abubakar ta ce ta sha azaba yana kwanciya cikin ɗaki wajen karfe goma sha ɗaya na dare sai na ji buge-bugen ana ta tsare kofa na tsare kofa sai na tashi sai na ga toci ya kewaye ɗakin na ceto sai ni kuma na dira daga gado kamar zan yi haka sai ya kama ni haka kawo kuɗi kawo kuɗi sai na ce kuɗi kuma na ce kama na ɗin nan za a samu kuɗi a wurina to mu tafi mu tafi mu tafi sai suka kama ni ka fita jina cikin ɗaki ki da suka na ta surutu da sai suka ɗauke ni haka sai na yi salati na sanar da ubangiji na sai na ce to ku sake ni ina ce ga ku da bindiga ga wuka a jikinku amma ni da ku dauke ni ku kai wani wuri gara ku kashe ni tafiya dai suna lulluke da ni sun dauke ni sai na ce musu na gaji kyau mashin sai ga wani mashin yanzu tafiya kenan karkashe hanya ne fa mm. karkashe hanya ne kwana kwana rafi fadama fadama fadama dai mun wuce fadama yayi goma tunda muka tashi a ɗayan dare ba mu kai inda za su aje ni ba sai karfe biyar na safe suka kakkama ni suna ta jana cikin dutse daji nan na yanzu haka nan akwai ciwo akwai zafi wani mazaunin yankin kurgui ahmad abubakar wanda ya koka kan rashin jami'an tsaro a yankin ya ce 'yan bangan yankin sun yi namijin kokari wajen kwato wani attajiri da masu garkuwa da mutane suka dauke mu muka bi muka je muka kwato wannan alhaji da karfin tsiya muka je muka kwato shi inda irin wannan abu na faruwa gaskiya za mu ce ba amfanin gwamnati gari mai zama amma me kuke ganin kama ya kamata ita gwamnatin ta tunda abin ya ci ya kishin kira da zamu yi gwamnati ta dube mu da ido rahama duk lokacin da ya kamata mu yi amfani kenan ba sai zaɓe ya kusa su gangaro suna ce su suna neman kuri'u mu gaskiya irin wannan gaskiya ina ga kamar idan aka ci gaba to nan gaba mu zaɓe ma ba za mu yi ba ta kawo mana jami'an tsaro duk lafiyar mu ina ga kamar ita ma lafiyar ta ne in ba mu da kwanciyar hankali gwamnati ba ta da kwanciyar hankali wasu da na zanta da su sun buƙaci gwamnati da ta hanzarta kawo wa yankin kudancin jihar Plateau ɗauki kasancewar lamarin na neman wuce gona da iri Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. bambanci da haka yake to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc inda agogo ma'anan washington ke cewa karfe biyu da kuma kimanin kwata na asuba ga maimaitin shirin ciki da gaskiya jama'a salamu alaikum a makon da ya gabata ne muka fara duba korafin da mambobin kungiyar masu kananan sana'antu rashin jihar kano da ake kira nasa suka yi na cike takardun neman lamunin jari na naira miliyan biyar biyar ta hanyar bankin first bank amma bayan da mambobin suka zuba fiye da naira dubu saba'in saba'in shiru kake ji ku biyo mu cikin shirin sunana sarfila hashin gumel. kamar yadda muka bayyana a baya shirin ciki da gaskiya ya bi wannan batu har na tsawon shekaru kasancewar lamarin ya faru ne tun shekarar dubu biyu da goma sha biyu. inda har kwamitin tsohuwar majalisar dokokin jihar kano ta yi zama da wakilan kungiyar masu kanan masana'antu da na bankin first bank waɗanda suka nuna cewa rashin cika ka'idar karɓar lamuni ne ya janyo ba a raba wa 'yan kasuwar kuɗin ba yanzu dai batun da ake yi shine kuɗin rajistar da aka tara a asusun wanda na ƙungiyar masu ƙananan masana'antu ne da suka kai miliyoyin naira da mambobin suka ce an yi kashe maraba tsakanin shugabannin ƙungiyar. A makon da ya gabata, mun fara ne da kawo muku martanin shugaban ƙungiyar reshen jihar Kano na wancan lokacin Manir Sagagi, wanda ya kare kansa daga zargin da ake yi masa. Inda nan ba daɗewa ba, za mu kawo muku cikakkiyar hirar da wannan fili ya yi da shi. haka kuma mun zanta da shugaban kungiyar na ƙasa Mr. Salman Bamfa. Sai dai kafin nan, a yau za mu kawo muku ci gaban korafin da wakilin 'yan kasuwar Abubakar Abdullahi ya yi. Akwai visibility studies, again, yana cikin ƙa'ida ta neman wannan bashin sai ka je ka kawo tsari na yadda kake so ka gudanar da kasuwancin ka ka faɗi dalilin da yasa kake so ka biya wannan kuɗi a ka nemi wannan kuɗi ka buɗe wa ka na business sai ka kamun tsari a rubuce shi ma suka ce ba su yadda ka fita wani guri ka je ka rubuto on your own ka kawo ba su suna da consultant wanda za su wanda suke da su za su rubuta musu wannan abin nan din saboda haka duk members sai da ya biya naira ina dubu goma ba ma yana ji bane naira dubu goma na wannan visibility studies din waye ne suka karbi kuɗin su ƙungiyar nasu suka karbi kuɗin registration dubu goma da kuma kuɗin visibility feasibility eh, studies shi ma dubu goma To dubu ashirin kenan. Dubu ashirin kenan. Wannan ya nuna idan aka duba na banki da aka zuwa dubu sha tara mm. kusan wanda aka ba wa kungiya mm. kudin sun fi ma na bankin yawa tun da nata sha tara wayan nan dubu ashirin. Sun fi gaskiya ne sun fi. Gaba ɗaya kudin ya nuna naira kowa ya bada kamar naira dubu talatin da tara kenan. Eh a yanzu a bayanin da nema ba eh. amma a kididdige akwai waɗansu abubuwa da yanzu ban gaya maka su ba su ma charges ne amma dai muna da grand total da muka yi abinda kowa ya kashe akai shine naira dubu saba'in da ɗaya da kuɗin banki da mutum ya zuba naira dubu sha tara ko dubu ashirin da shida da kuma wannan charges din da kungiya suka yi daga registration zuwa wannan feasibility status din da waye da sauransu idan ka tattara su gaba daya za su zama naira dubu saba'in da daya. shin duk wannan biyan kuɗin misali banda na banki da tela ne alama ta banki da ake cikawa akwai wani rashid da ake ba wa mutum ya ba wa kungiya kuɗi da kuke da shi. eh da akwai shi na registration muna da akwai receipt da aka ba mutum sannan shi kuma feasibility studies akwai kuma akwai akwai shi nan gashi gashi a zahiri an babawa duk wanda ya biya ci gaba da ba mu labari daga nan sai aka yi to daga nan da lokaci ya muka korafi su kungiya suka ce da mu suka dai gama gaggaya mana cewa a mu yi hakuri a sa lokaci shi ma ya zo ya kure a sa lokaci shi ma ya zo ya kure to sai muka fahimci cewa kamar abin akwai rashin gaskiya a ciki duk da daga cikinsu officials su na su shugabannin kungiyar akwai waɗanda tun farko farko suka fara nuna cewa wannan abun ya kamata fa a tsaya a yi bincike a kai saboda su ba su gamsu da yadda abubuwan nan suke tafiya ba ya kamata shugabanni su dakata a tabbatar da wancan magana da suka yi yarjejeniya da shi wancan banki a tabbatar da shi tukunna kafin a ci gaba da yi wa mutane rajista to amma sai su manya-manyan jagorin sai suka yi kunnen uwar shegu da wannan shawara da mutanen suka ba su to saboda haka mu kuma sai muka haɗa kanmu waɗanda muka fahimci cewar abin nan babu gaskiya a ciki sai muka haɗa kanmu muka ware muka je muka ƙirƙiri wata ƙungiya ta nema wa masu ƙananan masana'antu a ah, haƙƙinsu daga abin da muka fara yi mataki na farko shine sai muka fara rubuta wa shi manaja na first bank na kano na wannan lokaci muka rubuta masa korafi akan cewa ga abin da wannan kungiya ta nasi ta ce mana ga abin da muka yi mata ga abin da bankinku su ma ga abin da suka ce ah, da haka idawo mana da amsa cewar um, mu je mu zauna da kungiya mu fahimci juna. muka je muka nemi mu zauna da kungiya suka suka ki sauraron mu muka sake koma muka sake rubuta masa takarda ya nuna mana cewa to shi babu wani abu da za su iya yi don haka tunda muna da labarin cewa waɗannan kuɗaɗe za su karɓo su ne daga central bank sai muka rubuta wa wato shi eh, zan ce shi general manager na central bank wanda yake kano sai muka rubuta masa wannan korafi cewa gashi gashi abin da yake faruwa a first bank shi ma sai dama da amsa cewa ya kamata mu je mu sake zama da su um, um, shugabanni na first bank mu tattauna akan wannan ishu domin mu samu mafita a kai eh, saboda su ai ba da su kuka yarjejeniya ba da banki ne eh, na'am to daga nan da muka ga haka sai muka tafi muka je akwai hukuma da ake kiranta ta legal aid muka kai mata kuka kan cewa ga abubuwan da suke faruwa suka ba mu shawara cewa ga yadda za mu yi suka tura mu ma'aikatar shari'a ta jihar kano shi ma babban alkalin alkalai na jihar kano ya rubuto mana takarda cewa ya kirawo um, kwamishina na finance da eh, sun tattauna da shi akan wannan matsalar ya nuna mana cewa lalle mu je mu sake zama da su wannan kungiya da kuma first bank domin mu samu mafita akan wannan al'amari wato kun ma shigo da wasu jami'an gwamnati waɗanda babu ma hannunsu a cikin wannan watakila dai kuna so su sa baki ne kawai don ba su ba ne shiga irin wannan al'amari kamar shi babban alkali da eh, in an kai kara kotu ne shi aikinsa shine tabbatar an yi kowa adalci a harkar shari'a eh haka ne eh, to bayan su bayan mun kai musu wannan abin na din eh, wannan korafi sai kuma muka yi tunani daga cikin members din da suka sa wannan kuɗin muna da akalla 'yan majalisa ta jihar kano a wannan lokaci wa'anda su ma sun sa kuɗinsu sun kai akalla mutum ashirin waɗanda sun sa su akwai eh, shugaban kwamitin ciniki da masana'antu na na majalisar jihar kano tasu rabiu fani sau ne shugaban um, ciniki da masana'antu na jihar kano a mangaren majalisa a wannan lokacin shi ma ya sa kuɗinsa kuma da muka je muka kai musu korafi muka kai wa spika korafi spika ya sa ya yi satin kwamiti waɗanda za su zauna su bincika wannan lamarin ya yake suka zauna suka bincika suka fuskanci cewa muna da alamuna da ƙaƙƙishin ƙishin ɗin gaskiya don haka suka sa lokaci aka kira wasu wakilai na waccan ƙungiya muka zauna da su aka yi muka yi musayan yawu da su su members na majalisa suka fahimci cewar kamar wannan kungiya ba ta da gaskiya don haka sai suka sake sa wani lokaci suka ce kuma shi kuma a kirawo wakilai na first bank su ma wakilai na first bank suka zo muka zauna tare da su a nan dai gaskiya ta bayyana su ma kansu a lokacin wakilai na first bank sun yarda cewa sun yi kuskure tunda har suka amince da wannan cewa za su ba da wannan bashin ba tare da sun tabbatar da cewa ita waccan kungiya ta masu kananan masana'antu ta ƙasa rehin jihar kano sun cika ka'ida ba akan haka muka rabu bayan da kwamitin majalisar ya kammala bincikensa ya yi alkawarin mika wannan rahoto ga mai girma gwamnan Kano na wancan lokacin. Amma tun daga wancan lokacin shiru kake ji idan allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku tattaunawa da muka yi da shugaban kungiyar da ake zargi da wawura wannan dukiya yanzu a madadin nasiru adamu hikaya nisar fili hashin gumel ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa mu kasance lafiya to dalla kafin mu ci gaba ga wannan sako zan mu fara shirin jaridar namu na wannan makon da jaridar the star ta kasar jamhuriyar kamaru an da farkon labarin ta yake nuni da cewar 'ya'yan jam'iyyar rdpc ko cpdm su 400 sun yi wankan tsarki a jihar arewa mai nisa an da suka canza sheka suka koma jam'iyyar undp ta bello buwa mai gari domin sun fara kosawa da gwamnatin shugaba biya wajen yanda masu gidan matafin iko suke yin ko kula da su a wacce jihar sai kuma jaridar la nouvelle ta kasar kamaru ta ce dukkan alamu dai an yi kokarin yi wa shugaba biya juyin mulki a yayin da ya yi bulaguro zuwa kasar faransa amma waɗanda suka yi kokarin yin hakan al'amuran nasu sun faskara ana ci gaba da binciken kwakwaf domin gano waɗanda suka aikata wannan aika-aikas sai kuma jaridar the guardian post ta kasar kamaru an da ta shaida mana cewar ƙungiyar wanzar da zaman lafiya na 'yan kasar kamaru mazauna a kasar birtaniya sun miƙa wa gwamnatin landan wasiƙa domin ta yi kokari na saka baki a cikin rikicin bangaren 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru jaridar filkam ta kasar kamaru ita kuma ta ce harkokin tashin jirgin ruwa na birnin duwala yana neman tabarbarewa tun da gwamnatin kasar take neman kwace gudanar da harkokin na sufuri a hannun hamshakin attajirin nan dan kasar faransa bolore jaridar horizon kuma sharhi ta yi akan yadda kasar amurka take takura wa shugaba biya da yi kokari na mika milki ga bangaren ingilishin kasar mujin dai ana ana bukatan zaman lafiya a kasar ta jamhuriyar kamaru baki daya sai kuma jaridan economy anda ita kuma ta ce shugabannin semak masu amfani da kuɗin sefa a kasashen tsakiyar afirka sun sake sabunta ci gaba da gudanar da harkokinsu da kuɗin sefa jaridar the gideon kuma ta ce tun da shugabannin kasashen nahiyar afirka ta tsakiya suka gudanar da wani taron su a ƙasar jamhuriyar kamaru na ficewa daga amfani da kuɗin na sefa har yanzu ne kudaden ne suke watayawa a kasashen na semak jaridar mutation kuma ta ƙasar kamaru ta ce a tsibirin bakasi mutane shida ne dai suka sheka lahira sanadiyar kamuwa da cutar nan na gudawa da amai kwalara amma hukumar lafiya na ƙasar kamaru suna kokari na shawo kan al'amuran za mu kammala sharhin jaridar namu na wannan mako ne da jaridar du sahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru an da ta labarta mana cewar al'umman jihar arewa mai nisa suna ficewa daga cikin jam'iyyar rdpc ta shugaba biya domin irin yanda ko in kula da gwamnati ta yi musu sama da shekaru 37 da shugaban yayi yana gudanar da mulki a doron kasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To daga muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru sai ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. alaikum sashen Hausa na muryar Amerika mai magana lauri mai kiran tsalle. BOA ina son ku miƙa min wannan sako nawa ga kifjojin Najeriya da sauran alƙalai guda shidda waɗanda ke shari'ar zaɓe tare da shi. Ina kira gare su da su ji tsoron Allah. Su haɗi su yi shari'a ta gaskiya saboda in sun kai shari'an nan akan son zukiya. to dukkansu in suka je gobe gaban Allah Allah zai tambaye su saboda haka ina kira ga alƙalan najeriya su yi gaskiya kada duniya ta ruɗe su a ji tsoron allah ai shari'a ta gaskiya assalamu alaikum sashen hausa radio america sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi ra'ayina ne zan yi shi ne dangane da maganar ɗaga zaɓe da ake yi a ƙasarmu najeriya to eh, kan shari'u domin wannan ba shi ne a ɗaga ko kara ɗaga ba amma bukatar abin da muke so shi ne yi adalci duk wanda ya ci zaɓe walo musulmi ko kirista ko ba tejan wanda baya da addini a kowane jam'iyya yake a duba a yi shari'a tsakani da Allah a ɗauki kayansa a bashi yin haka shi ne zai kawo mana zaman lafiya a mu Najeriya kuma kowa ya yarda da kowa ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai gwamnatin tarayyar najeriya ta ce rundunonin tsaro da gwamnatocin jihohin yankin kudu maso yammacin kasar suka kafa sun saba doka daukar alhakin harbe jirgin fasinjan ukraine da ya yi sanadiyar rayuka 176 iran ta yi ya sanya iyalai da dangin mamatan fusata da yanke kauna ga gwamnati ya kuma sanya hukumomin kasa da kasa bukatar a yi adalci a kan lamarin. To a gaishe ki masu saurare nan kuma kammala shirye-shiryen baki daya sai kuma can da hantsi ko kuma da rana ku ji abokan mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Aisha Ma'azu da ta karanto labarai alheri ke muku fata alheri.